الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ga الله تعالى zai kaddara ɗumba cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a shek abubakar imam ikara allah ji kansa da rahama a wannan yammaci na bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya mun addu'a munasaba ta karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda ajiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da tasa'in da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara fadin Allah ta'ala wa anfiqu fi sabilillahi wa latin tulqu bi ila yau cikin falala Allah da rahmatsa za mu tashi farkon aya ta ɗari da tasa'in da shida fadin Allah ta'ala wa atimmul wani wal umrata lillah fatan ma Allah ta'ala ya samu karanta daidai mu fassara daidai mana da kasar wajen aiki da daidai amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wannan yake cewa malam menene hukuncin azumin da ya menene hukuncin mai azumin da ya rungumi iyalinsa yayi wasa da ita har mazi ya fito masa malam ke mai hukuncin wannan azumi azuminsa ya karye zai rama kwaya daya zai rama azumi kwaya ɗaya idan mutumin da ya je wani abu da iyalinsa har wani abu ya zuwar masa to lallai zai rama azumi kwaya daya bayan sallah Allah ta ala tsare wannan yace ina maka fatan alkhairi dan Allah ma na da mutane siya wai nasihar da za a yi musu wasu ana ana karatu suna danne dannan waya wasu kuma suna barin waya sai kara wani ma ana cikin yin ana karanta qur'ani amma yana facebook ko whatsapp ga wannan kuskure wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu haka Allah ya idan ana karanta qur'ani ku shiru ku saurara da haka ba kai ba wani maganar danne dannen waya ka sa waya ka a silent bayan an tashi awa ɗaya ne da kuɗi kake nema ya zama dole sai ka sa waya ka a silent ko ka kashe ta muna gane to za ka kashe wayar ko ka sa ta a silent to nan ma awa ɗaya ne sai ka sa ta a silent bayan an tashi da ga wanda ya kira ka sai kai ma ka kira shi amma ba daidai bane mutum ya bar wayar sa ringa kadawa ana karatu ba daidai bane ba daidai bane mutum ya ringa shiga cikin harkar Facebook da WhatsApp ya ki concentrating akan Qur'ani shi Qur'ani ana yin mai da hankali take akan sa Allah ta'ala ya kama dace wannan yace Allah ya kara mana lafiya amin yace dan Allah menene hukuncin yin alkunut a cikin sallah da hausa kuma sallar farilla ce ba nafila ba wannan ba daidai ba ne shi alkunut a ka'ida sai wani abu ya taso ake yi ba wai duk sallah a zuwa rinza alkunuti ba ne a dalilin ne yake ta yi alkunuti sannan za alkunuti manzana sai salama ya koyar da yadda ake yin alkunuti kuma akwai addu'o'i na alkunuti waɗannan su za ka karanta amma ba ka da wata hujjar yin alkunuti da hausa in ba za ka iya yi ba a bari wanda ya iya larabci in ba in babu kyale alkunutin in kun gama sallah ku ɗaga hannu ku roƙi Allah Allah zai biya muku bukatu amma ba daidai bane yin alkunuti da hausa a cikin sallah ba a kallame ba kawai ka ringa ringa da hausa Allah ta la tsayi armatalati wato mulhajja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فبنية

na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa cewa cewa wa atimmul hajja wal umrata lillah Allah yace ku cika aikin hajjin ku ku cika aikin umararku domin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala fa in uhsirtum idan aka tsare ku mana aka tsare ku ko wani abu ya tsare ku ba za ku iya sawa zuwa gurin da za ku yi aikin hajji ba ko umara sai Allah ya ce fa sai sara min alhaj sai ku yanka abin da ya sauƙaƙa na daga hadaya amma wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga alhadi Mahalla. Allah ce kada ku aske gashin ku kada ku aske kanku har sai hadaya ta je gurin da ake yanka ta faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'si duk wanda ya kasance bai da lafiya ko yana da wani abu da yake cutar da shi a kansa wanda zai tilasta masa ya aski kamar irin kwarkwata ko kudin cizo Allah ya ce fa min siyamin aw sadakatin aw nusuk to za ku bayar da fansa za a bayar da fansa ta yin azumi ko kuma bayar da sadaka ko kuma yanka wannan shine abin da ya zama fidiya Allah yake fa'iza amintum idan kun samu aminci kun fito daga inda aka tsare wannan larurar babu ita faman tamatta'a bil umrati ila al hajj duk wanda yayi tamattu'i tamattu'i shine ka tafi aikin hajji amma sai ka fara yin umra ka kwance haraminka ranar takwas ga wata kasa ka tafi mina wannan shi ake kira matu'i mana kowanne ka mai niyyarsa daban ka yi umara niyyarsa daban ka yi kuma aikin hajji niyyarsa daban haka kuma wanda ya kira ni shi ma ana kiran kirani matu'i shi kuma a lokaci ɗaya za ka yi harama da umara da aikin hajji daga aikin umara ba za ka cire haraminka ba sai ka gama aikin hajji to duk wanda yake a cikin ɗayan biyun ne mai kirani ko mai tamattu'i to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake fa mastaysara min alhadi shi ma zai yanka hadaya faman lam yajid duk wanda bai samu hadayar da zai yanka ba fa siyamu thalathati ayyam zai yi azumin kwanaki guda uku fil hajji a lokacin aikin hajji kafin ranar arfa wa sab'atin idza raja'tum sannan za ka yi guda bakwai kuma in ka dawo gidanka amma zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wannan yana tabbatuwa ne akan wanda iyalinsa ba sa cikin yankin harami ba sa cikin yankin harami shine wannan hukunci yake akan sa Allah yake wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu sannan ku sani annallaha shadidul iqab lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin ukuba ne idan mun kalli wannan aya aya ce da take ba mu waɗansu hukunce-hukunce na aikin hajji da umara wanda za ga aikin hajji yana da rukunai na shi harama da aikin hajji ihrami yana da rukuni na tsawafi yana da rukuni na as-sa'i na safa wal marwa sannan yana da rukuni na tsayuwa a arfa wannan rukunin na tsayuwa a ne kaɗai za ka cire umara amma wannan rukunin umara guda uku rukunin aikin hajji guda hudu ne mana abubuwan da in zai babu ɗaya daga ciki to babu aikin hajjin ka wa'annan guda uku in ba ɗaya daga ciki umarar ka bace ba to malam anan sai yace lamma zakara ta'ala an kama siyani yayin da Allah ya ambaci hukuncen hukuncen azumi wa aqafa bi dhikril jihadi sannan sai magana akan ayoyin jihadi da muka karanta a jiya shari'a sai bayanin manasik sai kuma Allah ya fara mana bayani akan aikin hajji da umara fa amara bi itimamil hajji wal umara Allah ya umarnin a cika aikin hajji da umara sai malam yace wa zahiru siyasi kaga zahirin wannan aya siyakin wannan ayar abin da yake nufi ikmalu af'alihi ma ba'da shuru'i fihi ma cika ayyukan aikin hajji ko na umara bayan ka riga ka fara kana farawa to lalle lalle ka cika muna gane ha shine Allah ya ce wa akimul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umara dan neman yardar Allah dan Allah madauki sarki ya karba ya baku lada dan su ake yi ma'ana ba ana zuwa aikin hajji bane dan ai alfahari a ringa ce ma alhaji shi kenan kai bukatar ka ta biya dan wani ma shi in dai zai je aikin hajji ya dawo baka ce mai alhaji ba yana ganin haka da kai kake mata wanda ko ba wani dalili da yace dan ka je aikin hajji ka dace an ce ma alhaji wannan al'ada ce kawai shi aikin hajji ibada ne ita kuma ibada so kake Allah ya karba ya baka lada yanzu idan ka je aikin hajji ka dawo duk duniya suna ce ma alhaji amma Allah bai karba ba mai ribata ba riba amma idan Allah ya karba ya kalle ka a matsayin wanda ya aikin hajji ya sauke rukuni daga cikin rukunan musulunci amma mutane ba wanda yake ce ma alhaji mai asara a ciki babu ita zaga afirka ne ake samun wannan a ce mutum alhaji ko ya taba zuwa maka kenan wani ma dan akan ya je sai ya sa hakorin maka daidai da abubuwa da yawa da ake nunawa to ana yin ne dan Allah fa in usirtum fa istaysara min alhadi idan an tare ku an hana ku zuwa wannan umara din kun taho za ku yi aikin hajji sai makiya su tare ku ko kuma a hanya sai aka ce muku ga makiya can ba za ku samu damar karatawa ba ko kuma rashin lafiya ya tare ku tunda malamai sun yi magana akan al'isar zuwa gida hudu wasu sun ce ba ma isari bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai malamai sun ce wannan magana tana da raunin gaske to amma wanda daga cikin malamai suka ce to menene zai iya tare ka a magana ta biyu aka ce abin da ake nufi shine wanda makiya suka tare shi kamar yadda kafirai suka hana manzala ta salama ƙarasa garin makayi umara ya zauna a hudaybiya wasu malamai suka ce abin da ake nufi sai dai makiya su tare ka su ne kawai za su tare ka ka hana kawo muna gane ha wanda daga cikin malamai suka ce a'a zai iya wa rashin lafiya ya hana ka ka tuwa hanya rashin lafiya tuke ka dole ka tsaya akan hanya magana ta hudu da malaman suka faɗa suka ce a'a wannan al'insar yana ɗaukan yana ɗaukan makiya tare ka ko rashin lafiya tare ka ko wani abu wanda kuma wannan ita magana ta fi ɗaukan ayar cewa duk abin da ya tare ka to idan wani abu ya ka taho za ka yi aikin hajji ko ka taho za ka yi umara sai baka samu damar zuwa ba saboda maƙiya sun hana ka ko rashin lafiya ya hana ka ko wani abu ya hana ka to abin da za ka yi ne, sai ka yanka hadayarka ka yi aski sannan sai ka koma gida wani lokacin ka dawo shine fa in usirtum idan an tare ku an katange ku an hana ku wucewa ku karasa inda za ku yi aikin haji ko umara to fa mastaysara min alhadi za ku yanka abin da ya sawwaka naku na hadaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka naka a hadaya shi sa nan a Hudaybiya shi yasa nan malam yake cewa fa zakaru anna hadhihi al-aya cewa malamai sun ambaci cewa wannan ayar nazala fi sanati 60 a shekara ta shida lokacin da manzo yayi mafarki zai shiga garin Makka malam yace fi dalika su suratul fath nazalat fi dalika suratul fath nazalat bi a wannan ne sura suratul fath ta sauka gaba ɗayanta وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدية أنني أتوا صحابي أمرني da su yanka abin da ke tare da su na hadaya muna gane shine fa mastaysara min alhadi sai ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahilla idan ka gama aikin hajji ko umara ai ana yin aski ko kuma ai me ayi sai sai to anan sai aka ce kada ku aske kanku har sai hadaya ta je inda ake yanka ta shine cikin haramin makka a nan gurin malamai sai suke magana guda biyu ibnu jariri ni tabari ibnu jariri ni tabari yana ganin cewa wannan akafin na wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hadi mahilla akafi ne akan fa in usirtum fa sai sara min al-hadi wannan in kace akafi ne akan fa in usirtum fa sai sara min al to hatta wanda aka tare shi a hanya ba zai iya yanka hadayarsa ba sai hadayarsa ta je cikin harin shi sa wasu cikin malamai tafsiri suka ce a wannan wala ta haliku ru'usakum aqafi ne akan wa atimmul hajj wal umrata lillah ya kenan wanda aka tsare shi zai iya yanka hadayarsa a inda ya tsaya yayi aski daga nan ya koma ya dawo wasu shekara yayi kamar yadda annabi wasallam yayi ya koma a shekara ta bakwai ya dawo ya umara a garin makka mun gano nan to nan ma in an tare ka za ka yanka hadiyarka in ba tare ka fa to ba za ka yi aski ba sai hadiya ta je inda ake yanka ta shine cikin haramin makka shine wala ta tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hajj mahilla sai Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'si tunda ba za ka yi aski ba sai ka gama ayyukanka muna gane ka ga daga arafa a aikin hajji za a zo muzdalifa a kwana za a je a yi a ranar an kwana ranar goma ga wata kenan ko a ranar ne ake yin jifa a ranar ne ake zuwa a yi kawafi a ranar ne kuma ake yin aski muna gane to sai aka ce to wanda ya kasance bai da lafiya ko yana da cuta a kansa irin kuraje ko kwarkwata ko kudin cizo saboda damunsa da suka yi sai ya bukatu ya aski kafin wannan hajiyar ta je mahallinta kafin ranar aski sai ya bukaci ya aski saboda rashin lafiya ko dan kwarkwata ko kudin cizo da yake a kansa kaga lokacin aski ai ba to idan yayi wannan askin a wannan ranar sai aka ce fa min siyamin aw sadaqatin aw nusuk dalilin yin aski kafin ranar aski ta zo to a lokacin zaka bayar da fidiya ta yin azumi muna gane ha ko sadaka ko kuma kai yanka kamar yadda ya faru a hadisin kaf ibn ujra hadisin kaf ibn ujra wanda hadisi ne cikin bukhari da ya zo yana da rashin lafiya a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma tajidu shatan shin kana da akuyar da zaka yanka qultu la sai nace a'a kana sum salatata ayyam to tunda baka da abin da zaka yanka sai kai azumin kwana uku saboda wannan askin da kai kafin ranar askin mun gane au au at'im sittata miski masakin ko kuma ka canza da ne guda shida kowane miskini zaka bashi rabin sa'i kowane ne rabin sa'i wannan ga wanda rashin lafiya ko cuta ta sa yi aski kafin rana aski muna gane shine faman kana minkum maridan aw bihi adan من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك da haka idan kai wannan sadakar daga nan sai ka aske kanka sai ce wannan ruksar ta sauka ne a kaina ni kadai in ji ka ibn ujra yace amma tana kan ku duka baki daya sai malam ibn kafir yace mazhabul a'immatil arba'ati wa 'ammatil ulama abinda malaman mazhaba guda hudu suka tafi akai shine abu hanifa da al-imam malik da al-imam ah, ahmad ibn hanbal da imam ash-shafi'i da kuma sauran malamai annahu yukhayyaru fi hadha al-maqam in sha'a sama wa in sha'a tasaddaqa bi farajin wa wa huwa thalathatu asu'in li kulli miskinin nisfu sa'in wa huwa muzdani yake to wannan gurin wannan fidiyar ta yin aski saboda rashin lafiya ko saboda cuta a aikin hajji to a nan gurin abinda za a baka zaɓi ne ba ta za a daga wannan ayat ta fi fasfidiyatun min siyamin aw sadakatin aw nusuk ba wai ayat tana nufin cewa azumi ne ba in ba azumi kai sadaka in ba sadaka kai yanka a'a zabi za a baka duk wanda kai yayi ayyu zalika fa'ala ajza'a duk wanda ka aikata a ciki yayi muna gane ha duk wanda kai yayi daidai malam yace fa kullun hasanun fi maqami kowanne idan aka yi shi ya wadatar shine faman kana minkum maridan aubihi bihi adan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk mana gane kaga wannan zai yi aski ne saboda matsalar kafin hadaya ta kai mahallinta tunda ba a yin aski sai hadaya ta kai mahallinta amma shi rashin lafiya da kuma cuta da take kansa na kwarkwata ko kudan cizo ya za zai yi kafin hadiyar ta je mahallinta to da haka daga nan zai yi mai zai yi ɗaya daga cikin wannan fidiya din ko dai ya azumi ko ya bayar da sadakar abinci ga mutum shida kowanne zai ba shi rabin sa'i kaga sa'i guda nawa sa'i guda uku rabin sa'i ko mudu biyu ne ma'ana sa'i guda uku ne zai bayar a matsayin fidiya in zai ciyar in ba ka bai azumi guda uku in ba ka bai yanka wannan shine hukunci sai Allah ce fa'ida amintum idan kun samu aminci yanzu ba tsare ku aka yi ba kuna cikin amincin da za ku zo ku yi aikin hajji to aikin hajji dama guda uku ne akwai ifradi wanda kawai aikin hajji za ka yi babu umara akwai tamattu'i wanda tamattu'i aikin hajji ka tafi amma za ka fara umara ka warware haraminka za ka iya sa kayan gida sai ranar takwas ga wata ka mai da haraminka ka tafi mina to kuma akwai kirani shi kuma kirani a concurrently kake tafiya da su a tare da umarar da aikin hajji a tare da su da in ka sa haramin ka ma kai umara to ba za ka cire haramin ka ba aka za ka ci gaba da kwana a garin makka har sai ranar takwas ga wata sannan sai ka tafi zuwa ga mina daga mina kuma ranar tara ga wata a tafi ina arafa daga arafa in an gama arfa a kwana ina muzdalifa ka kwana goma ga wata kenan bayan an yi jifa kuma za ka dawo mina a nan za ka je kai dawafi kuma za ka zo kai aski a mina daga nan shi ke nan kawo wari abin nan ɗinka muna gane ha to waɗannan aikin hajji guda uku kirani da idanin eh, ifradi da kirani da tamattu'i to wanda yake yin nasoshin hadisi sun nuna inda aka kira kirani da tamattu'i wanda za ka tafi da umara da aikin hajji a tare kirani da kuma tamattu wanda za ka yi umara daga baya kai harama da aikin hajji kuma ka ci da yi to shine aka ce in kuna cikin aminci faman tamatta'a bil umrati ila al hajj duk wanda aikin hajji sai zama tamattu'i ne zai fara yin umara nan ya aikin hajji ko kuma kirani ne zai hada umara da aikin hajji a lokaci daya to in ya gama aikin hajjin sa fa mastaysara min al hadi shi ma zai yanka abin da ya sauka kana hadaya kaga mai kirani ne kadai ba zai yanka ba haka ne ko amma wannan zai yanka zai yanka hadaya to me ake yankawa a hadayar malamai suna da magana guda biyu na abin da za a yanka akan hadaya din wadda daga cikin malamai suka ce innal murada bi innal murad innal murad bi mastaysara min al hadi abinda ake nufi da abin da ya sauƙaƙa na hadaya ga wanda ya tamattu'i ko kirali inna ma huwa al ibl wal baqar dun al ganam suka ce a'a abin da za a yi sai dai ka yanka saniya ko kuma jinsin saniya ko raƙumi ma'ana raƙumi ko raƙuma sa ko saniya amma ban da alganam in an ce alganam ana nufin kinkiya da akuya wanda su nan jinsi ne guda hudu rago da kinkiya akuya da ɗan taure to suka ce su waɗannan malaman suka ce waɗannan guda biyu za a yanka amma me hujja su kamar yadda imam ibn kasir ya faɗa yace wa annan mustani da ha'ula'i fi ma zahabu ilayhi qissat al-hudaybiyya abin da ya sa wadannan malaman suke wannan fatawa saboda a hudaybiyya da aka tsare sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan ba abin da suka yanka sai guduna sai jinsin raƙumi fa innahum lam yunqal an ahadin minhum annahu dhahaba fi ta'allulihi dhalika shatan ba a taɓa samo riwayar cewa wanda ga cikin sahabbai a hudaybiya ya yanka akuya ba ko tunkiya wa inna ma zabahu al-ibla wal bakara abinda kawai suka yanka shine raƙuma da shanu kamar yadda zo a cikin sahihaini bukhari da muslim daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace umir amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nashtarika fil ibli wal bakri kullu kullu sab'atin minna fi ma'ana mutum bakwai su yanka guda ɗaya wannan shine abin da ya faru to waɗannan malaman wannan hujja suka kalla suka ce in zaka bayar da hadiya in an tsare ka ko zaka ba da hadiya kayi kirani ko tamattu'i to abin da zaka yanka shine ko dai ya zama raƙumi ne ko raƙuma ko kuma ya zama sa ko sani haka waɗannan malamai suka faɗa amma jumhurin malamai jumhurin malamai suka ce a'a ala annal murada bihi shatan fama fawqaha kawai za ka bayar da akuya ne zuwa sama da akuya kaga akuya za ta kinkiya za ta rago zai dan taure zai sannan kuma su ma raƙumi da raƙuma sa da saniya duk za haka jimu suka faɗa kaga waɗancan sun ware iya jinsi biyu su kuma malamai sun ce duka bahimatul an'am ta azuwa duka wannan sunfi guda takwas din duka za su yi wannan hadiya din ce wa huwa mazhabul a'immatil arba'a wannan shine mazhabar malaman mazhab guda hudu وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب ونشيني متأسى ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس هكا سعيد بن جبير المجري من عبد الله بن عباس المجري من عبد الله بن عباس وترانا عبد الله بن عباس قبل يسي yace جبير ya kai jubair ka yi aure yace me ka kara aure yace li domin wanda ya fi kowa alkhairi a cikin wannan al'ummar shine wanda ya fi yawan matan aure wanda daga ciki sai suka fasara wannan magana ta Abdullahi dan Abbas da cewa yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallama shi fi kowa yawan matan aure wasu kuma suka ce a abinda ake nufi mai mata hudu ya fi mai mata uku mai mata uku ya fi mai mata biyu mai mata biyu kuma ya fi mai mata ɗaya, kamar yadda ko mai mata ɗaya ya fi gauro muna ganewa to wannan sa'id ibn jubair ya rawaito cewa haka abdullahi dan abbas ya faɗa wa bihi kana tawus wa atawa mujahid haka tawus da ata da mujahid ka faɗa wa abul aliya da abul aliya wa muhammad ibn ali ibn al-husayn da muhammad dan sayyidina dan dan ali dan husayn ni kuma husayn dan wa dan ali ibn abi talib sannan wa abdurrahman ibn qasim da malam abdurrahman dan kasim wa sha'bi wa naka'i wal Hassan, da amiru sha'bi da ibrahimu naka'i da kuma al-hasan duk abin da kace shine daga jinsin akuya ne zuwa sama wa da malam katada wa dhahak da kuma dhahak wa muqatil ibn hayyan da muqatil ibn hayyan wa ghayruhum da kuma makamacin su to waɗannan su kuma sun tafi akan cewa a magana ta gaskiya shine in za ka bayar da hadaya daga akuya ne zuwa sama daga akuya ne zuwa sama wannan yasa aka ruwaito daga aisha allah ya kara mata yadda take cewa ahada marratan ganama tana magana akan annabi sai tana take ahadan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam marratan ganama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi sallam zai yi hadaya da ya tashi kora sa sai kora ganam in an ce ganam abin da ya shafi jinsin tinkiya ko akuya kaga tunda annabi yayi kaga hadiya tana farawa ne daga nan zuwa nawa zuwa sama hadiya tana farawa daga nan zuwa sama shine faida idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al sai Allah tabaraka wa ta'ala yake faman lam yaji to gashi kai kai kirani to ga gashi kayi kirani ko kayi tamattu'i kuma za ka yanka hadaya sai ba ka da ita to ba ka da ita za ka yi so da yawa ma waɗanda suke zama wakilan yanka hadaya da garuruwa daban-daban a lokacin aiki hajji cinye kuɗin suke yi saboda kuɗin za ka ba su kuma su je su siya yanka daga nan kawai kana ba su kuɗin sai su tafiya su da yawan su waɗansu ba sa yanka ba na ke dukansu haka suke yi ba amma wasu daga cikin su aikin hajji da ne na ƙarshe na san har akwai mutumin da aka tuhuma ko aka kama shi da irin wannan aiki alaje za su tara musu su na hadaya kuma suna da tsada a kan ba kamar nan ba misalin anan za sai tinkiya dubu sha biyar kila kan sai kai talatin ko sama da haka amma mutum sai tattara a zon zai yanka muku kawai daga nan sai wani da kuɗin irin wannan ɗabi'ar ita hana mu kaskuta mu ci gaba a duniya ba za mu taɓa ci gaba ba shi isa rayuwarmu da kuke gani zalunci shi yake prevailing mana shi yake hawa sama tunda Allah ce wa kadhalika walli ba'd adh ba'dan bima kanu yaktubun haka muke jiwa sashin azzalimai akan azzalimi shi sa za ga kai duk wanda harka ta haɗa kada da shi sai ka cuce kai ka cuce shi amma kuma kana nan kana cewa wai shugaba ya zama adali ta yaya ba zai zama ba kai ma duk wanda kake da iko a kansu zalunta su kake yi a ofis kana zalunta yaranka a gidanka kana zalunta matarka da 'ya'yanka a unguwarku kana zalunta talaka ba ka ba ta haƙe su kai ka gama yin zalunci amma kuma kana jiran wai gwamna ko shugaban ƙasa ya zama mai adalci wallahi ba zai zama ba ba zai taɓa zama ba me yasa saboda kai ma wanda kake da iko a su zalunta su kake yi kuma haka sai na umar yake faɗa sai na umar yake mu fa da muke muke samun rinjaye akan kafirai ba wai muna samu bane bi kasratil adad wal udad saboda kawai muna da yawa ko muna da yawan tanadi ba wannan ne yake ba mu nasara ba a'a abin da yake ba mu nasara shine tsoron mu da da'ar mu ga Allah amma sai ce fa idza tasawaina fil ma'siya amma in muka yi daidai da daidai mu da arna a wajen saba ma Allah to fa nasrul aqwa haythu la yujadu al atqa nasara tana gurin wanda ya fi karfi tunda ba a sami mai jin tsoron Allah ba so da yawa abin da kake gani shugabanni wai azzalumai ne saboda sun fi ka karfi ne in sun zalunce ka sai dai kai Allah isa amma kai nawa ke zalunta nawa mutane nawa ke zalunta fili fa idan ya haɗa ka da mutum in ka sake ya riga ka fara gini sai ya ci ma iyaka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an wato sai an ma hukumi daga wannan kasar har zuwa can ta kasan bakwai sai an ma kumi da ita an ya ta ma a wuya amma za ka je ka haka a ofis ɗin abu ya haɗa ku da yara da yaran ka cuce su matarka ka cuce ta ƴaƴan ka cuce su danginka kana da wadata ba ka sanin cewa kana da wadata ka zalunce su ka hana su haƙƙi kai wani iyayensa ma ba ya iya musu abin da ya kamata da dukiyarta ya za ka ga daidai ba za mu ga daidai ba shi sa an so muke a daina zalunci da gaske to mu fara daga kanmu mu daina ka daina zalunci kowa ka daina amma ka zaga masu hadayen nan an tara musu kuɗi kawai sun je sun kashe tsakani da Allah mutum yana tsoron Allah zai wannan alhaji ya ta ya bayar da kuɗinsa a garin da ba naka ba kawai sai kuma ka ɗauke wannan kuɗin kawai ka tafiya ka saboda mun ɗauka kawai da kuɗi ake rayuwa Ɗan adam yana rayuwa ne a ƙarƙashin imani da mutunci karka yadda ka ɗayan ɗaya daga ciki ya zube karka yadda ka rasa imani kamar yadda karka yadda ka rasa mutunci idan abin duniya zai zama ma da mutunci karbi da shi baka taɓa ganin wanda ya mutu saboda yunwa ba ko a ce ga wani yana yawo tsirara kawai don tsabagen talauci ko ma baka tuna gan shi da tsara kuma dama ita rayuwa ai wani ya ba za ka zo ka ce irin rigar da wani ya sa ni ma sai na ka ba sabai ana samun mai kaya ɗaya amma yanzu masallacin lafi waye mai kaya kala ɗaya kala biyu ne uku hudu wani goma wani ma ɗari wani ma kayansa bai san iyakarsu ba kawai sai dai ce yana da kayan sawa da za a ce ma adadin kayan sawa kano ne bai sani ba wani yana iya noma abin da zai ci shekara guda amma duk da aka sai ya zalunci Allah tsare mu shi sa ba za mu samu abin da muke so ba in muna son mu samu abin da muke so mu daina zalunta kowa kuma duk wanda ka zalunta a ranar alkiyama sai an biya shi da haƙƙinka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari hadisin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira yake da sahabbai kun san wanda za a yi fallata a ranar alkiyama kun san waye fallace suka ce wanda bai da kuɗi bai da kadara manzo Allah ya ce wannan aita daga kenan yace wanda za a yi tafilisi a ranar alkiyama shine ya yi sallah ya yi azumi ya yi tauhidi ya yi biyayya ya tara lada mai yawa da ladan ya yi qualifying sai zai shiga aljanna sai dai ya zagi wani ya yi gulma wani ya yi annabimancin wani ya ci dukiyar wani ya yi kaza ya yi kaza da kuma dama ranar kisa ce sai a kalli wanda ya zaga sai a ɗiba daga cikin ladan nan sai a biya shi gwargwadon zagin da ya masa sai a kalli wanda ya gulmasa sai a ɗebi ladansa sai a ba shi gwargwadon haka ka cinye mutane kuɗin hadaya sai a ɗebi ladansa gwargwadon hadayar da ka cinye musu sai a biya su manzala ce to sai kuma ladan nasa ya ƙare amma ba a gama biyan mutane ba to waɗanda ba a gama biya ba gwargwadon cutar da ya musu ya ɗauko zunubansu sai a lafta masa wannan ma sai a ɗauko gwargwadon zunubin da ya mai cuta sai a lafta mai manzo Allah ce sai wayi gari bai da komai sai zunubi shi a wurga shi jihar nan shi sa in kana da'a ga Allah kuma sai ka kiyaye haramci domin za ka zo kana ɗa'ar kana samun lada kana aikata haramci kuma za a biya mutane ne da shi kuma da zaka ji tsoron Allah ka gwada haram ta zo ka kyale ta cuta ta zo ka kyale ta wallahi sai Allah ya mana so zuciya kuma sai Allah ya wadata ka amma saboda baka tsoron Allah ne shi ta kake ganin in baka bi irin wannan hanyoyin ba kai rayuwarka ba za ta yi ba Allah ya ce faman lam yajid duk wanda bai samu abin da zai hadaya da shi ba fa siyamu salasati ayyam zai yi azumi kwanaki guda uku zai azumi guda uku a lokacin da yake kasa mai tsarki shine fasiyamu salasati ayyam في hajji amma a cikin kwanakin aikin hajji malam yace kalal ulama malamai suka ce wal aula abin da yafi an yasumaha qabla yawmi arafa fil ashri yayi wannan azumin guda uku kafin rana arfa a cikin wannan kwanaki guda goma ya samu kwana guda uku ya azumta tunda bai da hadaya kaga yayi guda uku guda bakwai kuma sai ya dawo gida malam yace qala aqa aqa ne ya faɗi wannan Au min hini yuhrimu ko tun lokacin da ya harama da aikin haji sai tun da ya da hadaya sai ya azumin sa qala ibn abbas wa ghayru wato abdullahi dan abbas ne faɗa da wani sa wasu ma daga cikin malamai suka ce ya yajuzu siyamahu min awwali shawwal tunda an ce fil hajji wanda aikin haji na fara daga ina shawwal kwanakin aikin haji suna fara daga shawwal da zulqa'da da kuma goma a da kuma goma na zulhijja ne kwanakin hajji tunda an ce fa siyamu salakati ayyamin fil hajji to ya fara kaga tun daga shawwal ke muna gane sannan sai Allah ya ce wa sab'atin idza raja'tum sannan za ku guda bakwai idan kun dawo gida za ku guda bakwai idan kun dawo gida shine wa sab'atin idza raja'tum shi sa abdullahi dan abbas yake cewa abdullahi ɗan umar yake cewa idan raja ila ahlihi ma'ana zaka guda bakon ne idan ka dawo zuwa ga iyalinka har ma ibnu jarir ne tsabari yake cewa wannan ijma'i ne wannan ijma'i ne sai Allah ya ce tilka asharatun kamila waɗancan da uku da bakwai in ka hada sun zama asharatun kamila kwana goma cikakku kenan azumi goma za ka yi ga wanda bai da hadaya to me yasa Allah madaukin sarki ce kamila yi wannan taukidi tunda idan aka ce uku a hada ta da bakwai nawa kenan goma kaga kenan idan aka ce tilka asharatu ma ya isa amma sai Allah ya ce kamila saboda laraba suna da wata dabi'a in za su faɗa abu wanda iyakarsa kenan sukan sa mai taukidi su karfafe shi ba za ka yi tara a karɓa ba kuma ba a so ka kai sha ɗaya iya goma nan za ka tsaya kuma laraba ka suke yanzu misali da Allah madauki sarki ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace mai wala ta khutuhu bi kai akwai san da hannu ake rubuta muna gane kamar yadda yake wala tsa'irin ya tsiru bi janahihi ai duk tsuntsun da zai tashi da fuska yake tashi amma dan a kyaukidi ne shi ka ake faɗar wannan kamar yadda Allah ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 sai kuma yake fatamma miqatu rabbihi أربعين ليلة أي قوم قا ثلاثين دام أي عشرين عن آه، ثلاثين أي آه، قوم قا قا ثلاثين أي آه، أربعين أما سيد الله يتي فتم ميقات ربه أربعين ليلة لن أي توكيدي أفن إياه كليفة الله ذلك لمن لم يكن أهله هذه المسجد الحرام وأنه كنت ينا كم وندا إيان تباكا كتن بس باكا cikin masallacin harami mana ba sa kewayen harami su ne wannan hukunci yake a kansu da haka ibnu jarir yake cewa واختلف tawili fi man ana bi بذلك ba'da ijma'i jami'ihim ala anna أهل harami na bihi. cewa wannan magana an faɗe ta ne mutanen da suke cikin haramin makka da su ake magana wannan ijma'i amma wa ake nufi wa annahu la mut'ata lahum waɗanda ba za su aikin mut'a na aikin wato aikin hajji na mut'a ba fa kala ba'dhum waɗansu sai suka ce ana bidhalika ahli al-haram khassatan duna ghairihim aka ce kawai mutanen da suke cikin masallacin harami da suke cikin yankin harami su ake nufi banda wani su muna gane ha واختار ابن جرير الطبري في ذلك مذهب الشافعي ابن جرير في مذهب الشافعية أن أنهم أهل الحرم سوني ما أبو suke cikin garin haramin makka wa man kana minhu ala masafatin wala yaqsuru fiha sala da kuma duk wanda yake kusa da su amma ba zai yi kasaru ba yake kusa da harami amma ba zai kasaru ba li'anna man kana kadhalika domin duk wanda ya kasance haka yu'addu hadiran la musafiran za a kalle shi a matsayin mahalarci guri ba matafiyi ba duk wanda yake cikin garin makka shi wannan mazauni harami ne amma wanda ya zo daga waje wanda sai ma ya yi kasaru to wannan shi ake nufi da cewa in ya tamattu'i ko ya kirani kuma bai da kuɗin da zai bayar da hadaya to abin da zai yi shine ya azumi guda uku a kwanakin aikin hajji sannan ya guda bakwai idan ya dawo shine dalika kaliman lam yakun aluhu hadirin masjidil haram muna gane ha sai Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala fi ma amarakum wa nahakum a cikin abin da Allah ya umarce ku ya hane ku wa alamu sannan ku sani anna allaha shadidul iqab lalle allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin ukuba ne liman khalafa amra ga wanda ya saba umarninsa wartakaba ma anhu zajara sannan ya aikata abin da Allah ya hana to lalle Allah mai tsananin ukuba ne akan sa Allah ya kare sai Allah ta'ala yi فمن ضر منهن بأن لا

ashhurun ma'lumat waɗansu watanni ne ma'lumat sanannu Allah tabaraka wa ta'ala ce su ne daga shawwal da zulkada da goma zuwa ga zulhijja sai ce faman farada fihinna alhajj duk wanda ya wajabta wa kansa aikin hajji ma'ana ya harama da aikin hajji fala rafasa to ba zai mu'amala da mace ba wala kusuka. ba zai yi zagi ba wala jidala fil hajji ba zai musu ba a cikin aikin hajji duk ba a yi Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin ya alamu duk abin da kuka aikata na alkhairi to Allah ya san shi Allah ya ce wa tazawwadu ku yi guziri fa inna khaira zadi taqwa mafi alkhairin guziri shine jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulil albab ya kuma abota hankali to malamai suka ce kalmar alhajju ashhurun ma'aluma tana ɗaukan ma'ana guda biyu takadiruhu shine alhajju hajju a ashhurin ma'aluma shi fa aikin hajji sananne shine hajjin da aka yi shi a cikin watanni sanannu na aikin hajji muna gane ha wanda daga cikin malamai suke cewa abinda wannan yake nufi shine shine ne hajju hajjin da Allah ya yi da shi zai karba shine hajjin da aka yi shi a cikin waɗannan watanni sanannu muna gane ha wasu malamai suka ce abinda da ake nufi waktul hajji ana kaddara alwaktu waktul hajji lokacin aikin hajji sananne yardaje a gurin Allah ashhurun ma'lumat su ne watanni sanannu wannan watanni sanannu a kamar yadda abdullahi dan umar ya faɗa su ne shawwal da zulqada da kuma kwana goma daga cikin zulhijja a nan ne ake yin harama da aikin hajji Allah ce faman farada fihinna hajja duk wanda ya farlanta aikin hajji a cikin waɗannan kwanaki ko watanni mana ya wajabta wa kanka ta hanyar sa ihramin ta da kuma ayyana niyya muna gane ha shi ta ibn jarir yace ajma'u ala anna al-murad min al-fard ha kuna al-ijab wal ilzam abin da ake nufi da faraba a nan gurin shine mutum ya wajabta wa kansa ya lazimta wa kansa ya aikin hajji. to duk wanda ya wannan gashi ya shiga haraminsa yana aikin yana harka ya tafi aikin hajjinsa to sai aka ce fala rafasa babu arrafasu arrafasu ana fassara shi da jima'i ba zai yi jima'i da iyalinsa ba ko da suna tare a garin maka fala rafasa sai bayan an gama haji malam yace man ahrama bil hajji aw al umra duk wanda ya harama da aikin hajji ko umara falyattani bil rafasa lalle ya bar abin da ake kira arrafasu wa huwa al jima'u shine jima'i kamar yadda Allah ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafatu ila nisa'ikum sai malami ce wa kadhalika yahrumu ta'ati dawa'ihi min al-mubasharati wa taqbil wa nahwi dhalika haka duk abin da zai jawo zuwa ga jima'i na hanyar ka rungumi iyalinka ko kai sun ba ga iyalinka duk wannan ya haramta aikin hajji ba za ka yi wannan ba lokacin da kake cikin aikin hajji shine fala rafasa abdullahi na umar yake cewa الرفث اتيال النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم معنى مؤاملة دمت أنك ألوكة أيك نجي إذا ما قلنا لذلك جاوي مؤاملة دمت شنو ولا رفث ولا فسوق سننقو باب فاتكنش wanda ga cikin malamai suka ce fasikanci anan abin da ake nufi shine zage-zage saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufur zagin musulmi fasikanci ne sannan ya ƙasa kuma ko kashe shi kafirci haka wasu daga cikin malamai suka faɗa amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a alfusuku anan duk abin da ya zama saɓan Allah ne shine fusuk da haka idan ka je aikin hajji babu mu'amala da iyali babu saban Allah shi sa ibnu kasir da da Abu Amr sai suka karanta fala rafathun wala fusuqun amma duka sai suka karanta wala jidala fil hajj muna gane ha sannan wala jidala fil hajj babu jidali a aikin hajji malamai sun fassara jidali anan da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine musu la mujadala fi waqti al-hajj fi manasik a lokacin da kake cikin aikin hajji babu musu musu na addini musu na siyasa musu akan kasuwa musu akan duk babu wannan a cikin aikin hajji shine wala jidala muna gane kar ka je kana cin kwanakin aikin hajji kuma ka ringa bayanin ɗan takara ko ka je kana maganar kana aikin hajji ka je kana musulma wani ma wani ma sai je musulbal wani ma musulbal zai je to duk ba a wani duk wani musu da ka sani ba ba haka malamai suka fassara wadda daga cikin malamai suka ce a'a abin da yake nufi shine al-mukhatama wala mukhamaka wala mukhatamaka babu rigima ma'ana duk wanda yake aikin haji ba zai sabu da iyali ba ba zai ji wani irin sako ba sannan ko ba zai rigima rigima ka faɗa a faɗa ka zaga a zaga duk wannan ba za ka yi shi domin wannan zai rage ma lada na aikin ka sai Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ya'lamuhu Allah Allah ya san da shi malam yace lamma nahahum an itiyani al-qabih qawlan wa fi'la yayin da Allah ya hana mutane yin mummunan abu na magana ne ko na aiki a lokacin aikin hajji hassahum ala fi'lil jamil sai kuma Allah ya umarce su da aikata abubuwa masu kyau tunda ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ya alamuhu Allah Allah madaukin sarki ya san da shi ma'ana kar ka ja da baya wajen aikin hajji a lokacin wajen wajen yin ayyukan alkhairi a lokacin aikin hajji da wajensa Allah yana nan yayi rikodin ya ajiye ma zai saka ma da shi a ranar alkiyama shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tazawwadu ku ringa yin guduri me yasa Allah ya ce ku ringa yin guduri to Abdullahi dan Abbas sai ya rawaito cewa kana ahlul yaman yahujjuna wala yatazawwadun ka ka'ida idan zaka je aikin hajji na farko za ka biya bashin da ake binka kafin ka biya kudin aikin hajji domin biyan bashi ya fi ka tafi aikin hajji ana binka miliyan biyu kudin aikin hajji miliyan biyu a'a biya miliyan biyun ka zauna lafiya sai dai idan ka san kafin ka da za ka samu ta miliyan biyun da za ka biya ko kun yi yarjejeniya da mai binka bashin za ka biya shi za a yi aikin hajji a watan shida misali kai kuma kan yi alƙawari za ka biya shi a watan tara kuma watan tara nan za ka iya samu wannan babu da shi amma baka da kuɗi sai waɗannan kuma ana bin ka bashi ka je ka biya aikin hajji wannan kuskure ne bashi ya kamata ka biya bayan bashi za ka bar wa iyalanka abin da za su kula da kansu haka dawo bayan nan kai ma za ka yi guzurin abin da za ka yi amfani da shi haka dawo to su mutanen yaman sun kasance in za su je aikin hajji ba sa guzuri sai su yi da'ar Allah muka ji Allah zai kula da mu amma sai ringa cewa nahnu mutawakkilun ai mu masu tawakkali ne mutane sun kasa fahimtar me tawakkali shi wata tawakkali abu biyu ne bayan ka dogara ka sallama Allah sai ka yi riko da sababi misali yanzu ba za ka zo kai tawakkali kawai ka zauna a cikin gida ba ai na dogara ga Allah abun zai zo wallahi ma sai ka kashe ka ba abin da za ka samu dan ba haka Allah yake kai ba amma ka je kana aiki kana kodago kana noma kana kasuwanci kana duk wani abu da ake samun kuɗi na alali kuma sai ka dogara ga Allah to Allah zai baka muna gane ha yanda Allah baka samu admission a jami'a ba baka halartar lecture baka da attendance ba ma yi ma registration ba kawai sai ka ce ka dogara ga Allah shekara hudu mai zuwa za a baka kwali a ce ka yi digiri ko kuma wannan yanzu zaɓuɓɓukan nan da aka yanzu kawai sai ka zo na a gidan ka ta insha Allah za a sanar da ni a matsayin gwamna ai na dogara ga Allah <laughs> zai yi ko kawai ka je kulle kanka a ɗaki ba ka karatu ba ka komai ba ka tilawa ka ce shekara biyar na zama hafizin qur'ani zai yi to da haka sai za ka dogara ga Allah Allah ne mai yi duk abin da ka samu dogaran ka ga Allah ne zai baka amma sai ka yi riko da sababi ba da haka ba da manzo Allah sallama bai je yaki an fasa mai kai ba an fasa mai hakuri ya an yi manzon Allah wannan dan Allah ma cewa sai ka yi riko da sababi in kana son kuɗi sai ka yi sana'a ko aiki ko dai wani abu da zai iya bayar da kuɗi na alali sai ka yi shi muna gane to su sai sai sun dogara da Allah to ne sai Allah ya saukar da wannan ayar yace ku mutanen Yaman ba haka ake yi ba kawai ku tawo aikin hajji ba ko sisi ba abinci ba ruwa ba komai ku ce ku kun dogara da Allah sai Allah ya ce musu wa tazawwadu to ku ringa yin guzurin ku kaga yanzu in ba su guzuri ba suka samu matsala matsala waye ta dan Allah ya ce ai guduri in zaka je aikin hajji ko umara lalle kai guduri wanda ka tafi da kuɗin da zai wuce bukatar ka da ka je da kuɗin da ba zai kai bukatar ka ba kuma abin da ya muke dajewa sai mun yi ko ba da kuɗi ai mun kasa gane cewa ladan ake nema kawai ba wai burgewa ba ne yanzu kamar masu kuɗi ne katin masu kuɗi akwai mugaye a cikin wasu mugunta suke yi sai su kalli mutum yana haya bai da jarin dubu ɗari wasu biya mai sau ta la'anin mabuta wace kuma nan gaba ringa magori shi kai kama ka a'a ana biyan kudin aikin haji miliyan biyu da dubu ɗari biyar tattare miliyan biyu da dubu ɗari biyar ɗin kai tare ma ɗari biyar ɗin ɗauki miliyan biyu ba shi ya kula da rayuwarsa kila shekara biyu shekara uku shekara hudu sai ka ce ma ya je aikin haji shi ma ya dawo amma ka biya mai aikin hajji zai dawo kuma ba da tunanin cewa to in na da na a gidana an karya ko ba a karya ba ba daidai bane wannan ko mutum kana neman jari wai sai sai ma mota ba fi kowa bane ya kamata a ce yana da mota saboda ka tambayi mutane da suke da mota sun san mota to ta fi mata ɗaya jan mai idan matan ka uku kana da mota to matan ka hudu in matan ka hudu kana da mota matan ka biyar saboda ita mota inda za ka yi amfani da ita ba ta sama mai ba da ta sha na dubu ɗaya dubu biyu mata ɗaya ko in ka bata kuɗin cefa ne dubu ɗaya ko dubu biyu ya ishe ta to mota kana nan kana nan wata sai ta zama gyaran dubu hamsin wata nan ta jama na dubu ɗari wata nan tana zaune lafiya sai a ce tayoyin sun mutu duk yaya dubu talatin da wani abu kaga ɗari da ashirin da wani abu kenan in kana da mata ɗaya ka ce abincin dubu ɗari da ashirin sai ma shekara ɗaya zallar abincin zai ma na shekara to amma sai ga mutum wai baka da ko baka da sana'a wai ya ci ma mota ka da mata ka kara ma mata kuma ko na da cewa nan hadisin ne da yake yawo a bakin mutane ni dai har yanzu nake in ganshi a rubuce ma na ta gadi wai idan talauci sai ne ka kara aure ai na jin kuna jin hadisin ko ni an ji wata karanta shi ba wai wani mutum ne zo yana ci da talauci wata annabi ce kara aure ya dawo ya ce ya ma'aikin Allah talaucin nan ya karu sai ce ka kara aure dai ya ce talaucin nan fa ya ƙaru da dai ƙara aure ka ji addinin da ya ce mata ɗaya ma in baka da kuɗi karkari wal yatta afil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wanda bai da aure ya kame har sai Allah ya wadata shi ga falalarsa in baka da kuɗin aure karkari duk wanda bai da kuɗin da zai rike mata ya je aure rigima kuma ba ziyayya kai wa Allah ba ba inda Allah ya ce dole kowa sai ya aure abu gudda ya rubuta wani littafi al-ulama'ul uzzab allazina na al-ilma ala zawai malamai ne gwagware wanda suka zaɓi wato ilimi akan aure a cikin su abin birgewa akwai wata mata Karima bintu Ahmad al aka ce nuskar Bukhari da ke hannunta ta fi duk nusak na Bukhari kyau da aka samu ta waɗansu hanyoyin shekarar ta ɗari a duniya karima binta ahmad tana nan ta alimce ne a cikin wannan littafin abu gudda sai da ya tara malamai talatin da bakwai ko talatin da wani abu wanda ba taɓa yin aure ba ibnu jariri ne tabari da kawai ina ina faɗa tafsirin sa shine sayyidul mufassirin bai taɓa aure ba shaykhul islam ibnu taymiya bai taɓa yin aure ba zamakshari mai littafin tafsiri na al-kashaf bai taɓa aure ba imamun nawawi bai taɓa aure ba ga nan duka su ba wanda ya aure saboda sun san in suka yi aure kuma suna hidimar ilimi ba su ba matar haƙƙi ba to haka wannan ilimi ma kenan to balle kai kuma da zaka takura matarka da talauci wai ka aure ba da take kai aure ba ka da kuɗin naka ce da mace ba daidai bane kai dan Allah zaka so a wuri a kasa ba ta abinci amin malam jabir na da malam jabir ya aure kaje sai ce wata zawadu fa inna khayra zadi taqwa mafi alkhairin guziri shine hakuri na jin tsoron Allah wato guzirin jin tsoron Allah malamai suka ce nan an nuna musu guziri na gidan duniya in za su je aikin haji amma kuma an ce fa inna khairaz zadi taqwa mafi alkhairin guziri shine jin tsoron Allah saboda wannan zai amfane ka a duniya zai amfane ka a lahira a duniya zaka rayu cikin aminci sannan kuma zaka je lahira ka shiga aljanna shi sa Allah ya ce fa inna khairaz zadi taqwa kamar can da yake wa libasu taqwa zalika khair kai wa kanka tufafin jin tsoron Allah wannan yafi alkhairi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaquni ku ji tsoro na ya ulil albabi ya kuma abota hankali jin mai hankali ya kan ba abin da ya kamata yi in ba jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba ma'ana wattaqu iqabi wa nakali ku ji tsoron ukubata da narkona wa azabi da kuma azaba ta liman kalafa ni ga wanda ya saba mu wa lam ya'tamir bi amri bi umarnina ba ya zaul uquli wal afham ya kuma abota hankula da kuma fahimta abin da na faɗa game daidai Allah ba mu lada wani ne kuskure Allah mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh